Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da sauran abokanan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shirin da wannan safiya ta Lahadi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin kasuwa aka yi miki dole da nasihar Lahadi da kuma maimacin shirin lafiya uwar jiki. Amma kafin nan ga labaran duniya Jama'a Assalamu alaikum sunana Nasiru Adamu el hikaya Mazauna babban birnin kasar Sudan wato Khartoum sun ba da labarin gagarumar fafatawa inda dakaru ke kara kaina kan tituna da hakan ke nuna ba alamu masu karfi na bangarorin da ke fada da juna na mutunta yarjejeniyar kare fararen hula gabanin sake komawa tattaunawa tsagaita wuta a Saudiya a Lahadin nan. fadin ya birkita birnin Khartoum da kewaye da ma Jenina da ke yankin dafur. tun lokacin da sojin gwamnatin kasar da kuma dakarun kota kwana suka sanya hannu kan tsagaita wuta bisa sharuɗa a ranar alhamis ɗin da ta gabata rikicin da ya barke a watan jiya ya yi sanadiyar mutuwar ɗaruruwan mutane da kuma tilasta fiye da mutum dubu biyu ficewa daga ƙasar yanda wasu mutum ɗari bakwai suka zama 'yan gudun hijira a cikin gida da kuma kan ke kawo barazanar sa bakin wasu daga ƙetare da ka iya haddasa fitina ta shafi dukkan yankin Ƙungiyar likitocin komai da ruwanka ko lafiya don kowa sun ba da labarin cewa mutane da ke zaune a sansanin hijira a arewacin dafor kan samu abinci sau ɗaya ne a wuni don yadda faɗa ya dakatar da shigowar kayan agaji. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya gana da Fafaroma Francis a fadar Vatican yana mai zayyana hakan da wata babbar karramawa. Kazalika a yayin ziyarar tasa a birnin Rome ya gana da jami'an gwamnatin Italiya. A baya dai Fafaroma Francis ya yi yunkurin kawo ƙarshen yakin da Rasha ta fara bara yayin da ta mamaye Ukraine ɗin. Ba ɗaya daga bangarorin biyu da ya ƙarin bayani nan take kan tattaunawar da aka yi. Amma hukumomin Italiya sun ba wa Zelensky tabbacin ci gaba da samun tallafin kayan aikin soja da kuma kuɗi. Fafaroma Francis ya ce fadar ta Vatican ta ƙaddamar da wani aikin kawo ƙarshen yakin ta dabarun bayan fage. Isra'ila da Falasɗinawa na ci gaba da gumurzu da juna a kwana na biyar a jere, inda kungiyar jihadin musulunci wato Islamic Jihad ta Falasɗina ta cilla dubban rokoki yayin da sojan Isra'ila suka auna sassa daban-daban da makamai a yankin Gaza. Wata roka da Falasɗina suka cilla ta yi matukar raunata Falasɗina biyu da ke aiki a cikin Isra'ila, inda kuma ta yi wani mutum takadirin rauni. don tunawa da ba ta kashi a yankin yammacin kogin jordan da isra'ila ta mamaye sojojin isra'ila sun kai samami sansanin gudun hijira na balata kusa da birnin nablus inda suka kashe falastinawa biyu an samu dusashewar fatar tsagaita wuta tsakanin isra'ila da kungiyar islamic jihad ta falastinawa don sassan biyu sun yi musawaro ta ajiya asabar zuwa yanzu dai an kashe falastinawa talatin da hudu a gaza inda akalla goma sha hudu daga cikinsu fararen hula ne Hukumomin Pakistan a jiya Asabar sun bayyana cewa barin wuta da 'yan ta'adda cikin dare a kudu maso yammacin Balukistan ya yi sanadiyar mutuwar sojoji shida da wani farar hula inda su ma shida daga maharan ka rasa ransu yayin da wasu mutum shida kuma aka ba da labarin sun samu raunuka. Fadan ya faro ne ranar Juma'a lokacin da wasu 'yan bindiga da miyagun makamai suka kai hari kan wani mazaunin jami'an tsaro da ke tazarar kilomita 100 arewa da helkwatar gundumar Kwata faɗan kakkaɓen ta'addan ya ci gaba zuwa jiya asabar inda aka kashe dukkan maharan shida kamar yadda majiyar labarun sojar ƙasar ISPR ta bayyana. maran sun yi amfani da iyalai ciki da mata da kuma ƙananan yara a matsayin garkuwa a wani gidan da kuma jami'an tsaro suka samu nasarar ceto su. Yankin kasar Canada da ke samar da man fetur na Albata na fuskantar ɗumamar yanayi a ƙarshen mako da gargaɗin yiwuwar samun gobarar daji da tatsatsin wuta da ya tilasta dubban mutane barin gidajensu na wucin gadi da kuma kan ya dakatar da samar da makamashi. Hukumomi a akalla ɗaya daga sassan da gobarar ta shafa sun bayyana a jiya Asabar cewa sun ankara da burbushin wuta da kuma alamun karuwar hakan. Mazauna yankin da aka tilasta musu barin gida a farkon watan nan sun ce sun shiga damuwa ainu kan barin gidajen nasu ba tare da ayyana lokacin dawowa ba. An fitar da sakonni an kararwa dukkan yammacin ƙasar ta Kanada, inda hukumomi suka buƙaci mutane su rika lura da sauyin yanayi inda dumama ta kai digiri talatin a mayanin Celsius, wanda hakan ƙari ne na digiri goma zuwa goma sha biyar daga yanda aka saba samu. Fiye da aukuwar gobarar daji ɗari a mako ɗaya da rabi da ya wuce ya tilasta kimanin mutum dubu talatin barin gida a wani lokaci. masu samar da fetur da iskar gas sun rage hakan da kimanin ganga dubu ɗari uku da goma sha tara a wuni wanda hakan kashi uku ne da ɗigo bakwai cikin ɗari na yawan samar da albarkatun a ƙasar. mazauna babban birnin ƙasar sudan wato kartun sun ba da labarin gagarumar fafatawa inda dakaru ke kara kaina kan tituna da hakan ke nuna ba alamu masu karfi na bangarorin da ke fada da juna na mutunta yarjejeniyar kare fararen hula gabanin sake komawa tattaunawa tsagaita wuta a saudiya a lahadin nan Fadan ya birkita birnin kartun da kewaye da majinina Jenina da ke yankin Dafur. Tun lokacin da sojin gwamnatin kasar da kuma dakarun kota kwana suka sanya hannu kan tsagaita wuta bisa sharuɗa a ranar Alhamis ɗin da ta gabata. Rikicin da ya barke a watan jiya ya yi sanadiyar mutuwar ɗaruruwan mutane da kuma tilasta fiye da mutum dubu biyu ficewa daga ƙasar, yadda wasu mutum ɗari bakwai suka zama 'yan gudun hijira a cikin gida, da kuma kan ke kawo barazanar sa bakin wasu daga ƙetare da ka iya haddasa fitina ta shafi dukkan yankin. Ƙungiyar likitocin komai da ruwanka ko lafiya don kowa sun ba da labarin cewa mutane da ke zaune a sansanin hijira a arewacin Darfur kan samu abinci sau ɗaya ne a wuni don yadda faɗa ya dakatar da shigowar kayan agaji. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya gana da Fafaroma Francis a fadar Vatican yana mai zayyana hakan da wata babbar karramawa. Kazalika a yayin ziyarar tasa a birnin Rome ya gana da jami'an gwamnatin Italiya. A baya dai fafaroma Francis ya yi yunkurin kawo ƙarshen yakin da Rasha ta fara bara yayin da ta mamaye Ukraine ɗin. Ba ɗaya daga bangarorin biyu da ya ƙarin bayani nan take kan tattaunawar da aka yi. Amma hukumomin Italiya sun ba wa Zelensky tabbacin ci gaba da samun tallafin kayan aikin soja da kuma kuɗi. fafaroma Francis ya ce fadar ta Vatican ta ƙaddamar da wani aikin kawo ƙarshen yakin ta dabarun bayan fage. Isra'ila da Falasɗinawa na ci gaba da gumurzu da juna a kwana na biyar a jere, inda kungiyar jihadin musulunci wato Islamic Jihad ta Falasɗina ta cilla dubban rokoki yayin da sojan Isra'ila suka auna sassa daban-daban da makamai a yankin Gaza. Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin mu na gaba. Shirin BOA Hausa Kasuwa a kai mikido ne Kasuwa Kasuwa a kasashe ya take Kasuwa a kasashe Jama'a assalamu alaikum ne a cikin wannan shiri kuma shirin kasuwa BOA ya kai mu ga wato wata sana'a wanda an jima ana yin ta tun aro-aro amma kullum za a gan gansu wurinsu daban yake keɓe a cikin kasuwa wato sana'ar doya. To ku biyo ni mu je dan muna kasuwar Sheikh Abubakar Mahmud Gumi wanda aka fi sani da Central Market a garin Kaduna. Eh? To a lokacin da na shigo yadda kuka ji kenan yadda kasuwa take da zaran an ga bakon ido sai a ɗauka kwastama ne a fara mai talla da cappa to kuma na sadu da shi mataimakin shugaban masu sai da doya nan babban kasuwar kaduna wato central market alhaji sunanka sunana ibrahim sa'id amma wanda aka fi sani da ibrahim kawo mai doya um, wannan kasuwa kun jima nan wurin kuna buga yaya sana'a doyar nan suke to sana'ar doya alhamdulillah muna buga ta bakin gwargwado yadda allah ya so a yi ah. kuma ana kokari ana kama mutane kaya daga wurare daban-daban domin mu ciyar da kaduna gaba wurin sana'an namu insha Allah kuma muna masu siya suna zuwa suna siya ana musu rangwami bakin gwargwado ko da kayan ya dan tashi amma dai za a rangwanta a bisa lokacin da juyi yake zuwa ita doya dama yanzu daga yanzu tana dan kara kuɗi akan baya ba kaman baya baya ta fi arha in ta fito sabuwa tana da sauki akan yanzu amma yanzu din ma alhamdulillah duk da haka nan ana mu mutane sauki don su samu su ci kuma mu ci yadda jihar mu gaba da izinin Allah to na ji da na shigo wasu suna cewa ga yar mina ga yar abana wurare daban-daban ne ake kawo muku doye eh doya tana zuwa wurare daban-daban ne oh. akwai mina akwai plato akwai benue to da dai minan da karfi amma yanzu gaskiya mun kaurace ma mina saboda matsalolin da na rashin tsaro doyan masu noman ba su yi noman sosai ba mm. to shi sa muka tsallake muna zuwa plateau muna zuwa benue ana kawo doya sosai kuma da rangwame da izinin Allah kuma ana saida mutane da cikin rangwame bakin gwargwado. To nan yadda kuke saida shi kuna saida su kamar kwarya kwarya da rabin kwarya ne ko koya? Eh mu muna saida kwarya ne a kan matsayin diloli masu saida da kwarya kwarya kwarya wato guda guda ɗari sun ko za ka sai rabi za ka guda hamsin wani ma zai zo ya ce kwata yake so guda ashirin da biyar za a baki mm. sannan kuma wanda muke siyar masu su kuma in ma kwaya ɗaya kake so za a siyan maka eh doya ba ta da wani abu ko guda nawa kake so daidai matsayin karfinka insha Allahu za a sayi maka ita kuma rangwame kuma da adalci ba magana dubu ɗaya ba ne ni ba riba da ba rage kuɗi na nayi na haka ne a raga mana gaskiya dai ba ku siya da ukun nan ba ku mana doya guda goma a wancan doyan I will never ever give you the one we Abin da nake son sani shine um, yaya yanayin kasuwan yake a halin yanzu dan ɗazuna ji ce yanzu ta dan fara tsada ta fara kariya kenan eh. jiran sabuwa ko eh ta fara karewa dama ai duk wanda ya san doya hmm. daga yanzu doya ta kan fito sabuwanta daga watan shida ne sabuwar doya take fitowa danya hmm. to daga nan kuma in ta zo sannan yan mina din da plato ita kuma ta fito kamar watan goma zuwa sha in ta fito sannan kuma sai mu fara yin ta daga nan wannan lokacin kuma zuwa yanzu watan biyar zuwa watan shida za ta ƙare sai kuma sabuwa ta shigo yanzu kwarya kamar yar mina ko yar filato takan kasance kamar nawa to ita doya bata ta da ainihin farashi sai dai matsayinta akwai babba akwai karama akwai mai binta haka farashin doya hawan hawa ne in mutum ya zo ya ce ma farashi ɗaya ya yake baka a doya to bai san doya ba saboda doya duk matsayin da ka zo da ita a ciki za ka iya samun naka Wasu kan koka cewa wani lokaci za ga wata doya daga cikin an yanka ta danye ja ko toye wani ɗan rami-rami haka. Eh wannan rami-rami a cikin doya takan zo wata daga gona ne eh. wani tsinke tsiko yana iya shiga cikin ta ya zama da rami amma masu siya hmm. idan suka zo za su ce rami ne a ciki hmm. wani kuma ramin al'amari ne na Allah yanda Allah ya yi shi sai ka tadda ya mayi kogo hmm. cikin ya je akwai ya samu kogo a ciki eh. kuma bayan shi lafiya lau kai mai doyan ma baka sani ba shi ma mai noman doyan bai sani ba amma mal'amari ne na Allah wannan shi zuwa hmm. eh. to ya bambancin sakwarar doya take da sauran doya kamar na soya ko kuma da masu naddafa don na jin ana irin waɗannan eh, doya da take sakwara ita ce ake son doya mai danko hmm. ita ce take son sakwara ita kuma doya da ake son a soya wanda take da gari to an aka soya ta tana da bambanci za ta yi daɗi mm. amma kuma mai danko ita ce aka fi son sakwara kuma mun fita nan mu na nan kewaye jihar kaduna da sauran wurare mm. su sun fi son su ga doya fara eh doya ita ce fara ko in dai ko mutum ba sakwara zai ba zai tambaye ka ina doyar sakwara mm. to ya san ita doyar sakwara ita kowace doya kyau to ko da ba sakwara zai ba ita zai siya eh insha Allah to garshe ina son mu sani um, shi farashin doya ya bambanta ne ya bambanta suke. Eh kyanta dai ita ne farashin doya. Eh. Wanda kuma ta tsotse yanzu da ai tana tafiya tsotsewa ne. Eh. ba wai ta in ta fito da sabuwa ne take towa yadda take amma yanzu tana tafiya tana tsotsewa ne hmm. za ga ma ko da ka aje doya hmm. za ga tana tsoro eh. to wannan tsoron na tafiya ne bata da komi amma za tana da daɗi dan yanzu doya ta yi daɗi muna kiran masaya doya zo su sai doya eh. don su ji daɗin doya insha Allah. Mm. Mm. To da abubuwa suka yi tsauri yanzu kaga an samu wasu hauhawan farashi akan wasu abubuwa yaya akwai karkatowa zuwa kamar sayan su doya din nan don kila tana da ɗan rangwame idan aka kamanta ta da kamar su shinkafa da shirinsu. eh mu doya tana da rangwame a wurin aikin abinci mm. saboda wani ma yanzu in ya tashi zai tafi gida mm. zai iya zuwa ya sai doya ba sai ya sa mata miya ba yana zuwa da ita ya dafa ta zai iya cinta haka nan mm. wani ya sa mata mai wani ya sa mata manja shi yasa wani ma in ya tashi aiki zai zo ya sai guda ɗaya ne ko biyu ko uku ko biyar according to karfin shi da ya samu zai iya zuwa ya siya ya je amfani da ita dan mun san tana da rangwame akan sauran kayan abinci insha Allah To yadda ta kasance kenan a hiranmu da Alhaji wanda yake shine mataimakin shugaban masu sai da doya a babban kasuwan garin Kaduna to Central Market. Iyakacin abin da za ku iya ji na game da wannan sana'a sai kuma lokaci na gaba. San shi abin lafashi ke ban kwana da ku. Shirin BOA Hausa. Masu sauraro kada a shafa, har yanzu ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga nasihar Lahadi. Sunana Pastor Amwese Emmanuel a cikin Holy Spirit Church a babu Akron daga kasan Kumasi, Ghana. in ka duba cikin bible zakariya chapter 7 verse 8 to 10 bayan yan israel sun bi cikin azaba iri-iri daga kasan babel a lokacin nebuchadnezzar bayan sun samu futu sun tambayi annabawa lokacin kamar me allah ke so mu yi yanzu shi allah ya ce mutu abin da yake kawo kwanciyar hankali duka kawai nake so mutane na su yi su samu farin ciki su su abin ga su yi gaskiya cikin abin da suke yi duka yasa mun da kuma muke bautan allah abin da ya kamata mu yi bukatan shi sosai ne kwanciyar hankali annabi isa kuma ya ce cikin matthew chapter 5 verse 9 kamar don wanda yake yin abin da yake kawon kwanciyar hankali duka shi allah ke duba allah ke konsida kamar diya ko kuwa yaron shi ko kuwa wanda ya san shi Allah ya sa mu duba mun da muke bauta Allah mu nemi ko kuwa mu yi abin da yake kawo kwanci hankali duka shi zai bari mu samu eh, cin gaba assalamu alaikum madalla yanzu kuma sai maimakin shirin lafiya uwar jiki Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hawa Umar. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware ranar biyar ga watan Mayu na kowace shekara a matsayin ranar mata masu karɓar haihuwa da aka fi sani da ungozoma don jinjina musu da kuma fito da sabbin dabaru na kula da mata masu juna biyu da ma jariransu tun kafin haihuwa har izuwa haihuwar. Taken ranar a wannan shekarar shine sake aiki tare bisa hujja da kuma zahiri. Bisa ga haka ne shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai ji matsayin wannan rana ga mata masu karɓar haihuwa da kuma irin ƙalubalen da suke fuskanta wajen gudanar da aikin nasu da ma sauran wasu bayanai dangane da aikin. Daga bakin Fatima Bako da ke karɓar haihuwa a asibitin mata da yara da ke jihar Maraɗi a jamhuriyar Nijar a hirarsu da abokin aiki na mansar Sani. Fatima Bako sunana ni sashi ce a likita uwar ɗanta na garin maradi to a cikin al'umma sash farm dai kowa santa sash farm ita ce ke kula da mace tun lokacin da in fara ma tun lokacin ta ɗauki ciki ita ke bin cikin nan sau da ƙafa har a kai rana aihuwa me rana aihuwa na kuda duk sash farm ce ke biye sau da ƙafa da mace mai nakuda har yaro ya zo yaro ya zo a kula da jariri nan da uwar shi bayan ma an yi aihuwar uwar ta koma gida ko in yaro yana da wata matsala ko kuma uwar mata da matsala likita za a tahiya duk da sashfam ce kenan fam tana kula da uwa da yaro yanzu abin da mun ka tsara na wannan shekara wannan sallah don mu nuna farin ciki mu ke lalle ranar sallah mu ce yau shine ana kula da lahiyar mata menene lahiyar mata a diba ana dibi lahiyar bakin ma'aiwa don saboda a gani in babu alamun harkar kansa kinan da ake ciya tunda kun san kansa in abu in ciwo ya kai inda ya kai ko ana son a yi magani wani lokaci ba a yi abin da za a yi a lokacin in an ka fara tun yanzu aka diba in an gama akwai alamomin shi an san akwai matakin da za a ɗauka ka abu ya yi nisa bayan bakin ma'aihuwa kuma da nono duk kun san kansa akwai bakin ma'aihuwa akwai na nono shi ma ana dibawa to lalle sai in ce mata sun amsa kira tun da mu fara sayar muka sa an kai sanarwa cikin eh, karce cikin ungwannai kenan mata an musu sanarwa yanzu ma da muke yanzu mata suna nan iya za mu je mu fara aiki to mu dai matsaloli kai matsaloli suna da dama yan mana haɗi amma zan cakuro kaɗan yanzu kun ga kama mace yan tana da ciki balle in cikin hwar ne su cikin ƙauyuka ana gargadi kullo a ta awon ciki tunda yan mace tana da juna biyu in ba ta awon ciki ba in akwai wata matsala ba iya sani raka yan mace ta zo awon ciki daga an ga matsala sai a ɗauki mataki aihuwa kuma ana cewa aihuwa gida a daina ta a ka aihuwa likita dan inda wata matsala sai ga mace ta aihu cikin ɗaki matsala ta samu sai matsala ta samu yana a ce a kwasa a kai likita in eh, an kai likita yana yiwa matsalar nan ba abinda ake iya cin kanta da yanzu take yanke a haka yan mace tana cikin likita tana wurin ayuwa daga an ga wani abu zai faruwa nan da na sai a ɗauki mataki ba sai an ɓadda lokaci ba wani bangare sai mu ce mata ko an musu magana ba su kama zancen nan gaskiya sai su ce haka ba dan shine kullum muke kira muke baya gare su in an samu shuna biyu a tai awo a aihau likita a tai kuma awon jarirai don su samu shaushawan nan tasu kun gani duk gargadin da muke mata ne wannan kuma maganin hutu a zan doka don eh, wanga yaro an aihe shi kan ya ce a samu wani juna bi yaro wanga ta aka aihuwa ya warware ma'aihuwa ta huta jikin uwa ya komo mata to ni gargaɗin da nake badawa ya kamata duk zancen da muke a sa maza ciki tun da wani lokaci yanzu kamar in ɗauki misali mace in tana da ciki tana da ciki in ta ce mai gida za ta tahiya wurin awo sai ga mai gida ya zaburo ya ce bai zuwa macen ba ta zuwa ko bai da kuɗin zuwa zai ba ta fita wurin awon nan a raka waɗansu abubuwa duk ba haraka kuɗi ba ne iyaka kai namiji ka ba da goron bayan ka ka ba mace inci ta tahi likita ta ta yi awo wanga dai shine muke cewa in ana yi ya kamata maza su ma su ba da goyon bayan su su ba da haɗin kansu To madalla kowace irin alaka ke tsakanin mata masu zuwa asibiti da kuma ungozoma ga ra'ayoyin wasu mata a jihar Maradi. Wallahi suna tarban mu da mutunci tsananin jin daɗi da muke na tarban da suke mamu na awo awo muke zuwa yanzu mun da haihuwa wurin su gaskiya suna tarairayar mu tsakanin da Allah muna zuwa nuri amma da muka ga tarban su yana yi muka koma can wuriran suna taririyan mu gaskiya suna taririyan masu tukunna wajen haihuwa to sai ne mu ce masu Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya ƙara ba su fahimta kuma Allah ba su iko tarban kowa da kowa cikin mutunci. Sunana na fisa gaskiya ni dai tun da nake ta haihuwa ban taɓa samun wata matsala ba ko ba haka ba ina samun tarbe mai kyau wannan ba amana hada ba a warata wallahi ina samun tarbe mai kyau sosai ina haɗuwa da na kwarai haihuwa ta uku abin da za ni cewa sai dai in ce musu na gode Allah ya saka musu da alheri Allah kara ilimi mun gode kwarai kwarai ina samun tarbe mai kyau ina ta likita haihuwa sunana zara ma'almalan da su wa'annan mata wasu in kata haihuwa suna karrama ka su maka tarban kwarai wasu kuma sai su ta waraka a bar mai naƙuda cikin ɗaki tana mugusu sana ƙari ka sai ka yi kwance ka haya gado ko matala kai ta kwana kuma mu mata a bar mu da wahala ko ina akwai su ba likita guda ba abin da ce ni kuma Allah ya ce ka game da na kware kana gamuwa da na kware kuma Allah bai ce ba a game da na kwaran ba a gamuwa da na kwaren mu dai fatan mu a ja masa kunnuwa masu waran mutanen nan masu haucina su masu haucina mu mata kuma masu karrama mu Allah ya kara masa karhin karrama mu mata kuma wa'annan masu wati masu um, waran mata a masa magana dan Allah da annabi su bari assalamu alaikum suna na Zainab Sani to likitoci dai mu dai tsakanin mu da su sai dai mu ce mun gode saboda muna kallon su masu Allah na da taimako suna taimakon al'umma domin Allah dan da dai in su kashe in muka she Allah na taimaka suna taimaka suna mu tarbi na karamci mun gode gaskiya ba mu samun matsala asali ma an mun je tsakaninmu da su su mata mu mata sai dai wasa da mutunci domin Allah ba mu samu matsala komi mun gode wallahi muna samun tarbe na karamci fatan da za na musu sai dai in ce muna godiya Allah ya tsare ubangiji Allah kara basira da ilimi Allah sa a wanye lahiya kulle musulmi duka likitoci inda suke na duniya baki daya assalamu alaikum mata mabasha basu masu abin ga karba haihuwa mu yanzu mun bar haihuwa tsohi hina amma muna kai yara muna gani abin na ba mu tausayi na Allah da annabi haihuwa duk zai ya mutum ya mutum su bari masu masu kuma amsan Allah masa albarka in muka kai mu wurin haihuwa alhamdulillah wasu in ka gansu tausai abin tausayi sai ma tsohuwa ma duk abin da ke ne sai kawo amma wanda ka taimaka zai ka leka dan koma can ina kama kan ta faru haihuwa a ware mu an ware na kudu an ware yar tsaro ba mu jin daɗi amma wasu in suka je komi sai su tsohuwa amshina zuwa kai a kawo kaza a kawo marmaro a bata kuma gashi ki zubdu amma wani sai da ka leƙa masu a koro a mu abin da suke su bari ciyan ɗiya mace da ɗiya mace ne in ba in sun gama haihuwa ma su gama ba ɗiyan su na na ko jikokin su in aka suka je wani aka masu ba su jin daɗi su bari su kuma wanda ke maraba da mu Allah masa albarka Masu sauraron mu kada ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka inda muke magana kan ranar mata masu karɓar haihuwa. A Najeriya kuma hukumar UNFPA ta nuna akwai karancin ungozoma a kasar inda ta ce domin rufa gibin karancin ungozoma nan da shekarar 2030 kasar na bukatar ungozoma akalla dubu saba'in hakan ya fito ne a cikin wata sanarwa da babban daraktan hukumar dr natalia kanem ta fitar na bikin ranar ungozoma ta duniya ta ce illar rashin samun kwararrun ungozoma abu ne mai ban tsoro kuma yana ɗaya daga cikin muhimman hanyoyin da za a rage mace-macen mata masu juna biyu da jarirai. To da haka ne muka zo ƙarshen shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako. A madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka ganin shirin ya zo muku musamman Mansur Sani. Sai ni Hauwa Umar jagorar shirin nake muku fatan alheri. Wannan shirin na zuwar muku ne kai tsaye daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar mu ta BOA Africa a kan mita 200.5. Baya ga haka ko da yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato a boahausa.com ko kuma sashin hausa.com ko kuma shafukanmu na sada zumunta Facebook da Twitter. domin sauraron shirye-shiryenmu inda za ku kuma iya yin tsokaci da bayyana ra'ayoyi. Kuna kuma iya aiko mana da sakonninku ta hanyar imel a sashen Hausa at voanews.com. Da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokanan aikinmu da wani sabon shirin da ya haɗa da matasa a duniyar gizo. Za ku iya samun ƙarin haske kan dukkan rahotannin da muka gabatar har ma da ƙari a shafinmu na intanet voahausa.com da kuma shafinmu na sada zumunta Facebook da kuma Twitter. Yanzu a madadin dukan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka haɗa da Julie Gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni, Muhammad Hafiz ke sallama da ku, a wuni lafiya.